Allah ya cika alkawarinsa ga Ibrahim. Ibrahim ya zama mai arziki ƙwarai, amma ba shi da ɗa. Wata rana Ibrahim yana zaune ƙarƙashin wani icce, ya tsinkai mutum uku suna zowa. Sai Ibrahim ya tashi ya tarye su, da ya kai wurinsu, sai ya faɗi ƙasa a gabansa ya faɗi a gabansu har ƙasa, ya ce musu, Ina roƙonku, ku zo gidana, in wanke ƙafafunku, in ba ku ruwa ku sha, har in shirya abinci kaɗan ku ci domin ku tsaki.' Sai waɗannan mutanen suka yarda suka zo gidan Ibrahim, da zuwarsa ko da zuwarsu gidan Ibrahim, Ibrahim ya kama wani ɗan maraƙi ya kira ɗaya daga cikin barorinsa ya ce shi kaka ya gyara wannan ya kira matashi saratu ya ce ɗebi mudu uku na gari ki shirya abinci da suka gama shirin wannan abinci sai suka kawo shi a wurin bakin suna tsakiyar ci sai ɗaya daga cikin bakon ya tambayi ibrahim ina matarka saratu ibrahim ya ce tana nan daga ciki Baƙon ya ce, Baɗuwar haka za ta haifa maka ɗa. Saratu da ta ji wannan sai ta yi dariya a cikin ranta, saboda ta ga ta tsuwa ƙwarai tana da wajen shekara tamanin da tara, Ibrahim kuma yana da ɗari ba ɗaya. Sai baƙon ya ce, Kin yi dariya, ta ce, A'a, ban yi dariya ba. ya ce ko kina ganin akwai wani abin da ya fi ƙarfin Allah ne baƙon ya ce ma Ibrahim za ta haifa maka kahin baɗuwar haka za ta haifa maka ɗa sai baƙin suka tafiyarsu da shekara ta dawo Saratu ta haifa ma Ibrahim ɗa aka ba shi suna Ishaku Saratu ta ce duk da tsuhana Allah ya ji kukana, ya tuna da ni, ya ba ni ɗa, wanda ni yi murna, ni yi farin ciki, ni yi dariya. Kowa ji wannan labari, shi ma zai yi murna da dariya tare da ni.